خليفا مسلما أن يكوتي عقلي حكم مسلمي وما كان من المشركين يكسنتي لك تكون معصي وألا تعالى إن يوم نسيتي أمسينا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وأن الدعاء تدعو ya zo a hadisi wanda ya karanta wannan kafa ɗari da safe ya kuma karanta kafa ɗari da yamma a wannan rana ba wanda zai zo ranar alkiyama da wani aiki wanda ya fi nasa yawa face sai wanda ya aikata irin abin da ya faɗa ko kuma ya ƙara da wani aikin alheri sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi sai ta maimaita wannan subhanallahi wa bihamdihi har sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi ya ta maimaita wa har sai har sau ɗari yabo ya tabbata ga Allah ya ta maimaita haka har sau ɗari da safi har sau ɗari da yamma zai samu yada ranar alkiyama fiye da kowa sai wanda shi ya irin wannan ko ya kara da wasu ayyukan alheri da suka fulasa sannan karanta wannan kafa goma ko ita ba ya faɗe ta kafa ɗari sai ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير idan mutum ba shi da lokaci isasshe sai karanta ta kafa goma ko kafa ɗaya ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki ya tabbata ga Allah shi kadai yabo ya tabbata ga Allah shi kadai shi mai iko ne akan komai sai karanta wannan kafa goma ko kuma kafa ɗaya in yana cikin kasala in ko yana da cikakken lokaci sai karanta ta sau ɗari da safe ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا ذو حديث وانت كرم جوانا كفا تري كل لا جنس دي بيك جوان دي اسمه بيوا بداغو بيكتا كما زا أربو تامسا كتاوان لا دائري زا آياتي مسا كسا دائري kuma wannan zai zama kariya a gare shi daga shekar a tsawon wannan yinin sassiya ya mutu ko babu wanda ya zo da abin da yake fiye da wannan face wanda ya zo da irin sako kuma ya zo da kaya ya karanta wannan so ɗari sannan kuma ya karanta wannan zikiri kafa uku ya ce subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه

gaban nasiga ya ce astaghfirullah wa atubu ilayh ya taba mai ta wannan haso gari ya ce astaghfirullah wa atubu ilayh ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa ga Allah ya taba mai ta haka haso gari sannan kuma ya karanta wannan addu'a kafa uku da yamma ya zo a hadisi wanda ya karanta wannan addu'a kafa uku da yamma ba abin da zai cuce shi na daga abubuwa masu samu a wannan daren ga da zai ce أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات إلا نيمان كاريا بكلمة الله سبحانه وتعالى تتقو daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta ya ta maimaita wannan sau uku ina neman tsari da kalmomin Allah ta'ala cikakku daga sharrin abin da Allah ya halitta ya maimaita wannan sau uku da yamma in mutum yana yawan karanta wannan sau uku da yamma Allah zai tsare shi daga dukkan wani abu mai guba sannan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa goma ya zo a hadisi wanda ya yi wa annabi salati kafa goma da yamma ya masa kafa goma da safe ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai shafe shi ranar alkiyama zai ɗauke da wannan sigar ya ce اللهم صل وسلم على نبينا محمد zai maimaita wannan hasso goma ko kuma ya yi da ɗaya daga cikin sigogin salati da suka tabbata يتمثل أن صلى الله عليه وسلم أذكار النوم الدعوين da mutum zai in ya zo kwanciya farko ya jima'u kafai mutum ya haɗa tafukan hannunsa ne kamar da yin addu'a ثم ينقص فيهما sannan ya yi tofi a cikin wannan hannayen ya ƙara fihima ya karanta waɗannan surori a tafin hannunsa sai ya shafe jikinsa wanda yake yin haka Allah ta'ala da ikonsa zai kare shi daga dukkan sharrin ɗan adam da sharrin aljan da sharrin matsafa da sharrin masu sihiri duk mutum yana karanta waɗannan surori da za a karanto ya karanta kowace su uku ya toba a hannunsa ya shafe jikinsa a lokacin da zai kwanta bacci ga yadda zai karanta su sai ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا كانت أكبر السرور فهو تلك بابك أكنت أبن ثم ينصه به مع مسكبا من جسده فليفش أبد إلا أن ينصذيك أجكيزا على رأسه ya fara shafawa a kansa wa wajihi da fuskarsa wa ma aqbala min jasadihi da kuma gaban jikinsa sannan ya shafi bayansa sai ya aikata haka sau uku sannan ya karanta ayatul kursi kafin ya kwanta ya zo a hadisi wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da zai kwanta bacci Allah ta'ala ya ci gaba da kare shi zai ci gaba da bashi kariya shi dan ba zai kusance shi ba har ya wayi gari da yadda zai karanta atin kursi ya ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ayatul kursi da mutum zai karanta lokacin da zai shiga barci sai kuma ya ƙara da karanta amanar rasulu wanda ya karanta amanar rasulu lokacin da zai shiga barci ko ya karanta ta da daddare ayoyin nan na amanar rasulu sun isa kariya gare shi da wadatuwa gare shi har ya wayi gari آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول manzo ya yi imani da ma unzila ilaihi da abin da aka sauka zuwa gare shi da rabbihi daga wajen Allah mahaliccinsa wal mu'minuna haka mu'minai su ma sun yi imani kullum amana billahi wa malaikatihi dukkan mu'minai su ma sun yi imani da abin da aka saukar sun yi imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah لا نفرق بين أحد من رسله بما رب سكان ولد جتكم من ذلك ألا وجمي يددون بم يددون وقالوا سمعنا وأطعنا سلتي يا ألا منت أبنك فكا كما مجد يايا وفرانك ربنا قابلك مجد ما يا ألا وإليك المصير حكم تنا كريدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ألا بالا كلفا وتر سيقول بديكي كنتا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت abin da ta aikata na arziki yana gare ta abin da ta tattala na mummuna yana kanta rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da abin da muka yi bisa mantuwa ko abin da muka aikata bisa kuskure rabbana wa la tahmil alaina isran Allah kada ka ɗora mana nauyi mai wahalarwa كما حملته على الذين من قبلنا كما يدك دورا وأن سكجباتهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أن أبتك دورا من أقل ما مدئيكو أبريد بسعيك تاشي وعفو عنا ألا كمن عفوا وقفل لنا ألا كمن جعفرا وارحمنا ألا كتقم أنت مولانا ألا كيلمجكم تنصرنا ألا كتقم عدد قوم الكافرين أمسى مكاني وأنا سي كافري وأنا كي كان تغنى إتتي آمن الرسول إتتي كان تعتدك عندي تعتسى مصحة إزراء ويوكري سنن كان تغنى أدعى الوقت اللي يجي إلا زوكا تعسيتي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ya karanta wannan addu'a ce bismika rabbi da sunanka Allah mahalicci na wa ba'atu jami nake sanya kurban jiki na in kwanta wa bika haqqahu kuma da sunanka nake kada shi fa in amsakta nafsi idan ka rike raina ban tashi ba nazarci zuwa ga mutuwa arhamha Allah ka ji karranawa in arsalta idan Allah idan kuma ka tashe ni da safe ka saki hannawa fa za to ka kiyaye ta bima ta fazu bihi ibadatu salihin da abin da kake kiyaye bayan ka rabare da shi sannan karanta wannan addu'a ita ma an so karanta ta lokacin da zai kwanta ya ce اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية أصر كلام تاتا إتما إتا اللهم إنك خلقت نفسي يا الله إيكا كيد كحل الجرينة وأنت توفاها الله كيد لدوك الرنتا لك مماتها ومحياها da mutuwarta da rayuwarta da yana hannunka in ahayaita ha Allah in ka raya ta fa ha Allah ka kiyaye ta wa in amatta ha Allah in ka ɗauki raina fa gafir laha Allah ka yi wa raina gafara Allah bane as'aluka al'afiyata Allah ina neman lafiya da kiyayewa daga gare ka sannan an so ya karanta wannan addu'a ita ma ya ce